ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ɓangaren imani kuwa su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka nagari. Allah zai shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu. Allah yana ƙawata su da yi musu ado da awarwaro na zinari da lu'u-lu'u kuma tufafinsu a cikinta na alhariri ne.